so dan kin kira ni hamma ba laifi ki kai ba kuma ma aini namiji ne wata rana ni ne zan tsaya miki Allah sarki anan muka dakata sai kuma daura dariya ta sa ta kalli kaltume da take zaune a gefe ta ce o kin ji shi fa dan Allah ba har fati muka yi ba a lokacin da aka haife sa ba murmushi ta ta ce ya ma za a yi haɗa kansa da ke ai dole ya kira ki da adda domin shi ne karami ina jin fa har wanka kin yi masa miƙewa rayyan yayi yana buga kafa ya ce Allah umma zaki sa ta raina ne ta yaya za a yi ta mun wanka bayan na ga hoton mu muna yara ai kuwa har boya ka take yi idan kana kukan banza hanci duk majina ta yi ta goge maka cewar Ramiu da shigowarsa kenan ɗakin dara yan ya fara yana turo baki kamar zai kuka dariya suka sa baki ɗaya. kaltume ta ce rabu da su ka a autan umman shi ba samiya ba ko zafira wata rana kai ne a samanta domin ita mace kullum a karkashin namiji take tun tana gaban iyayenta ta koma kasan mijinta daga ƙarshe ƴaƴanta zaka ga suna kula da ita kaga kuwa dole namiji yana saman mace da har yarayyan yasa ya zo ya zauna kusa da kaltume ya riko hannunta yana masa miya gwalo ka baki ɗaya suka sa dariya wani irin yawo mai ɗaci ta haɗe kafin ta shigo cikin ɗakin da kyar ta iya saita kanta kafin ta ce yarima ina ta neman ka ashe kana wajen ummanka to me me ake tattaunawa na gan ku cikin raha ga baki ɗaya ko dai samiya ta fitar mana da sarki ne cewar amba idan sarki ya shigo gidan nan ai ba sai kin tambaya ba dole ya zo ya gaishe ki kawai raha ce suke yi irin ta 'yan uwa sai shagubar auta da ta motsa kaltume ta faɗa tana murmushi yanayin fuskar ta ne ya kara canzawa jin amsar da kaltume ta bata fasa zama ta yi ta wayance da faɗin yarima dama kai nake nema ashe kana nan dama kwanciya zan yi nake so na ji ko kana bukatar wani abu ba abin da nake bukata ai mun cika cikin mu a wajen dina kawai ki je ki kwanta yau fira muke da ummana. juyawa ta yi jiki a sanye tana faɗin to sai da safen ku tana fita daga ɗakin ta ja riki. kugu ta rike tana faɗin amma ya yi haka to ko dai mai yadi bai yi mata maganar ba gaskiya bai yi mata ba domin da a ce ya yi mata dole za ta ɗauki fushi da yarima kwafa ta yi ta ci gaba da faɗin wannan shegiyar soyar da yake mata dama ba za ta bar shi ya iya taɓuka komai ba amma idan ka san wata ai baka san wata ba ta wuce bangaren da sauri Allah sarki wannan kenan a can ko ɗaya bangaren ai ni nayi fushi tun jiya da safe aka faɗa min kin dawo na ɗauka ma la'asar zan ganki amma sai washe gari Zafira ta faɗa cikin zolaya Allah adda Zafira ba haka bane gabaki ɗaya na gaji kuma na san idan na zo da la'asar ba za mu gama fira ba dare zai yi shi yasa na bari sai yau kin ga ai sammako nayi tunda wuri zaki tunda wuni zaki ni zan koma idan kin tashi komawa ki kira Rayyan ya zo ya ɗauke ki dan anjima Abba yana da meeting kuma ba tunanin kuma bana tunanin za su gama da wuri ramiyo da yake zaune faɗa kallon shi Zafira ta yi ta ce ai dama yanzu sam baka son zuwa gidan nan kullum teams sai su yi ta damuna baka zo ba gashi ma ka zo ba za ka iya zama a yi ba kai a da Zafira ban da sharri duka yaushe na zo gidan nan kuma kin san abba baya son na nesa da shi yanzu zai fara kira kuma na ga firar ku ta mata za ku yi shi yasa zan tafi yawa uncle ka tafi da mu kaji Hassan da yake zaune saman cinyar Ramiu ya faɗa shafa shi. yayi kafin ya ce kana ji ko aboki ka bari zan samu lokaci na zo na ɗauke ku muje can mu shan ice cream kuma ku hau lilo tsaki suka yi gabaki ɗaya. Ahmed mijin Zafira ne ya fito cikin shirin sa na zuwa aiki kice yau muna da manyan baki a gidan nan a ah, hada kofa ashe murmushi Samiha ta yi Tarsina ta gaishe shi Ramiu ya mika masa hannu yana faɗa gaskiya yau kama makara doctor ko dai adda ce ta hana ka tashi da wuri dan ita tana hutu matse masa hannu yayi yana dariya kara ramiyo ya sa yana faɗin addakin ganshi ko ba ruwa na kun fi kusa idan kuka tashi haɗe min kai babu wanda yake shigar mini gabaki ɗaya suka saka dariya Ahmad ya ce Samiya ina fatan an kammala sabis lafiya lafiya lau uncle to masha Allah yanzu sai aiki ya rage kuma na san abba zai sama miki cikin sauki amma kafin nan ya kamata a fito da miji dan kin san dai ba dan ciwon da kika sha ba zuwa yanzu kila da yaran ki sun girma gara ki fito da miji ki bar yan shiririta da rawan ido su karata murmushi tai ta dukar da kai Ramiu ya ce eh na ji ai dai ba zan taɓa kwantai ba mu dai je zuwa ni zan so daga mata Ramiu duk wannan sanaban da aka tsayayi kila ma ya ɗauko mana figigiya to wallahi kai a hankali garayyan nan ya dawo kada ya zo ya wuce ka Zafira ta faɗa tana murmushi Allah ya kyauta na auri karamar yarinya ai wallahi ni na fi son babbar mace wacce ta mallaki hankalin kanta me ake da yan bana bakwai ka aure su su yi ta maka shirme a hankali su mayar da kai yaron karfi da yaji ka baki ɗaya suka saka dariya Allah sarki wannan kenan na shiga uku Sarat ke ma baki samu lambar miman ba Zinatu ta faɗa cike da damuwa wallahi hajiya wayar a kashe take to mai zai hana ki kira anta Husna ta faɗa ta hada ki da ita tunda kin ce can taje je harara ta watsa mata kafin ta ce ba wani gidan Husnar da taje Alhaji kawai na faɗa ma haka gidan wata kawarta ta je kuma bata ce min za ta kwana ba to hajiya baki da lambar kawar ko kuma aje can su? ta ina da ke da kikiya ce wallahi idan kina da lambar ta zan tsaya bata lokaci wajen yi miki bayani ne ko kuma idan na san gidan zan zan kwanta ba tare da na je na dauko ta ba Talla ta ki bani waje sakara kawai jiki a sanye sarar ta miƙe idanuwanta suna cikowa da kwalla abu ɗaya ne yake hana ta barin aikinta shine musaddab haka kawai Allah ya jarabce ta da san shi tana ji tamkar ita ce ta haife shi kuma tana matukar tausaya mishi wannan dalili ne yasa take zaune a gidan domin ta sani tana ba shi kariya sosai ba don haka ba babu dalilin da zai sa ta zauna a diyar cikinta ta rika zagin ta amma ba komai wata rana za ta neme ta ta rasa ina ma a ce ta san inda za ta samu mahaifiyar musaddam ta ta je ta sanar da ita halin da ɗanta yake ciki a can ko ɗaya ɓangaren sannu magajiya gaskiya kin auna arziki domin cikin waɗanda kuke kwana a ɗakin ke ɗaya ce kika tsira da rai sauran duk sun mutu ina jin ma zuwa yanzu an binne su sai dai sun yi mutuwar wulakanci babu wacce aka iya gane kamanninta haka babu wacce aka san danginta da kyar aka samu tsirarin mutane suka sallace su wallahi jikina ya kara mutuwa hakika rayuwar bariki abun tsoro ce duk da ban kasance ina aikata bariki ba amma ina mai musa ina mai masu ma'aikatawa hidima ki duba ki ga yanda kika koma fuskar da kike takama da ita babu wanda zai iya kallanta na sakon daya ya sake kallo baki ɗaya jikinki babu inda bai kone ba anya ba alhakin gogo bane yake ɗawainiya da mu ba ladiyo ta faɗa cikin kuka juyar da kai hasina ta yi hawaye suna zubo mata da kyar ta iya haɗe baki ta ce inna ladiyo ki taimaka ki je ki nemo mini gogo tun mun nemi yafiyarta ki kai ni wajen babba na nemi yafiyarsa domin duk da bai kasance mahaifina ba har gobe bani da sama da shi mun ya rike ni a matsayin yarsa ki yafe mini irin hantarar da na yi miki ba dan ke ba na san babu wanda zan gani a gefe na wallahi na yi nadamar kasancewa a cikin wannan yanayin ina ma a ce na karɓi zafin zaɓin babba tun farko kai cuna karima ta huta da ta mutu ta bar wannan duniyar mai cike da wahala ki hakuri maga dan Allah inna ladiyo wannan sunan ya fita a bakin ki dama ni ce na zabi da ki kira ni da shi a yanzu ina kyamatarsa. ki kira ni da sunana da zaɓa zaba mini shikenan dama bana san raina Dama ba a san raina nake kiran ki da shi ba ki hakuri yanzu ban san inda zan iya ganin gogo ba domin nayi imani da Allah gogo ba ta doko kamar yanda na bar gari na san ita ma dole ta bar shi fada ɗaya zamu yi Allah ya sa tana fata ɗaya zamu yi Allah ya sa tana raye ki hakuri ki samu lafiya sai mu san abin yi ina ladiyo ajiye sayar da sauran filin da ɗakunan da suka rage ki zo a min magani da kuɗin babu abin da nake so a yanzu sai lafiyata ban damu da zarar kadarar da na tara ba domin na san babu wani alhaji da zai iya biyan kwandalarsa yanzu a kaina idan na samu sun zo duba ni to na ci sa'a ki je daga bayan ɗaki na kasan bishiya zaki ga wani dutse idan kika ɗauke shi sai ki tona ramin kasan sa zaki ga wani akwatin karfe karami ki ɗauko shi takardun gidan suna ciki akwai ɗakunan zinari akwai ɗankunan zinari na kulle a leda duk ki haɗo da su a siyar sai yanzu nake jin daɗin shawarar anti na san da yanzu takardun sun kone ko kuma an sace shikenan ki zauna yanzu zan dawo insha Allah ɗaya bangaren zakariya dai na ji ka ce kwana uku za ka gashi kuma ka dawo da wuri sannan ga baki ɗaya yanayinka bai yi min kama bai yi min alamu sun nuna kamar kana cikin damuwa domin ko baka faɗa ba idanuwanka sun nuna ka faɗa min akwai wata matsala ne yadi ya faɗa yana tsare zakari da ido babu komai mai gida kawai gajiya ce nayi sai rashin bacci maganar tafiya kuma mun kammala komai da malam shi yasa kawai na dawo karin dawowar tawo ma akan hanya ta ta tafiya na ci karo da goggon kaltumi to shine ta roke ni na kawo ta wajenta sai na ce ta jira ni zan je unguwa idan na dawo sai na dauke ta to tausayinta ji da ta faɗa mini za ta jira ni a kango dan nan ne wajen zamanta yanzu haka ga ta can na taho da ita dan Allah mai gida ka sa baki kada kaltume ta ki karbarta kuskure ne kowa yana yin sa duk da laifin goggo ba abu bane da za ta iya maga da za ta iya mantawa amma ta yi hakuri ta barta rayuwa kadai ta ishe ta ko a yanzu idan ka ganta sai ka tausaya mata domin ta fahimci rayuwa jinjina kai yayi kafin ya ce gaskiya ka kyauta ko ba komai goggo tsohuwar matar bafa ce ko don wannan darajar za mu iya taimaka mata abin da za a yi ka je ka faɗa ma iya abu ta wuce da ita can bangaren su ta bata duk wata kulawa kafin anjima zan yi magana da ita kaltumin ka tabbatar mata da muhimmancin gogo don ta kula da ita da kyau na gode da kulawarka Allah ya ba mu sa'ar wannan zaben musaddan me yasa yanzu kake guduna ne ko na abin aka faɗa maka ne zinat da take tsakiyar kofar ɗakin musaddam ta faɗa saurin girgiza kai yana kara takurewa a saman gadon. shigowa ciki ta yi bayan ta zauna ta dube shi ta ce me yasa yanzu kake rufe kofa idan dare yayi ka san dai na faɗa maka akwai taimakon da zan yi maka ko kuma ka ce kana son tafiya jami'a ko yanzu ka hakura za ka yi ta zama a haka nan ma kai ya girgiza sauke numfashi ta yi ta kara matsowa ta ce daga yau idan ka sake rufe kofar ka har wannan na'urar sai na fasa ta kuma babu wata jami'ar da za ka je ka ji abin da na faɗa maka ya ɗaga kai alamun yaji miƙewa dai ta ci gaba da faɗa yanzu hankalina ba a kwance yake ba da zarar mima ta dawo zan zo na fara maka maganin tana gan faɗar haka ta juya cikin sauri ta tsarar ta bar wajen mene dan Allah inna ladiyo ki ce da wasa kike yi ta ya za a yi takardun gida na su bace kuma lokacin da na aje su babu wanda yake wajen to mun cikin dare na je na haƙa rami na binne amma gashi kina fadar babu komai a cikin akwatin Hasina ta fada cikin kuka iya abin da na gani na fada miki shi yasa ma na dauko akwatin domin ki tabbatar da maganata aikin yi kuskuren aje takardu a irin wannan wajen idan baki sani ba an fi bibiyar mutum a cikin dare kuma kada ki manta yanda yanayin gidan yake kila a lokacin da zaki fita wata ta ganki ko bata yi niyyar binki ba ganin kin fita bayan gida dole ta bi ki gaskiya kin yi kuskure ina ma laifin ki kai su wani waje a boye miki to yanzu shikenan bani da ikon sayar da gidan gashi ina matukar bukatar kuɗi domin da su ne zan yi magani ya zamu yi idan aka amsa ya zamu yi idan aka zo amsar kuɗin magani insha Allah ba za su kore ni ba insha Allah ba za su kore ki ba tunda dai asibitin gwamnati ne na san ba za su kore ki ba abu daya za su tambaya shine kuɗin magani wata nasu ne ta shigo ɗakin karasawa ta yi wajensu miƙewa miƙawa ladiyo ta yi ta bata waje domin ta duba ta kallon hasina ta yi kafin ta ce kayan da aka yi amfani da su iya sun sun kare dama saboda emergency aka kai ki shi muka yi miki amfani da bandeji kotun, da sauran kayan duk a kyauta don haka za ku siyo waɗannan abubuwa da suke rubuce a wannan takardar saboda za a canza miki diresin zuwa anjima ta miƙa maladiyo Ladiyo takardar hannunta karɓa ta yi jiki na rawa juyawa ta yi ta wuce tana faɗin a siyo da wuri kada mu zo aiki ba kada mu zo aiki kuce babu rantsa ido Hasina ta hawaye suka zubo mata saurin kallon Ladiyo ta yi ta ce yanzu ina Ladiyo ina za mu samu kuɗin siyan waɗannan kayan wallahi ko sisi bana magani sauran kuɗi na duk sun kone a cire zuciya Ladiyo ta yi kafin ta ce akwai 'yan kuɗi a wajena zan je na siyo fatan dai Allah ya saka da su wuce kuɗin hannuna Allah sarki wannan kenan Allah sarki rayuwa ni wallahi har na mance da ita na dauka ma bata duniyar tunda naji an ce sun bar gari ba komai na yafe mata ko ba komai gugguta ta yi mini rana domin duk mugun halin mutum dole wata rana yayi maka rana ta rike ni har aka min aure ta dafa abinci na ci ta kula da bafana ko wannan kadai ya isa na yafe mata akan kashe umma wannan bani da abin da zan ce domin wacce ta yi malaifin ba ta duniyar ya rage tsakaninta da Allah kuma ba komai na amince ta zauna a gidan nan har karshen rayuwarta kaltume da take zaune ta faɗa murmushi mai yadi ya sake kafin ya ce dama na san ba zan samu matsala da ke ba babu abin da zan ce sai godiya kuma insha Allah idan ta huta za mu shirya mu je can duko domin ta nemi yafiyar babba abba ramiu na ce wani irin aiki kai tunanin sama wa samiha ne ke wani iri kike so a samar mata gaskiya duk ta fannin kwamfuta ta karanta ni ba na son ta yi aikin banki da so samu ne a sama mata aiki a asibiti bangaren abin da ta karanta hankali na zai fi kwanciya umar rayyan kenan wato dai kin fi son duka yaran ki mata su kasance a fannin lafiya sai kuma gashi Samiya ba fannin lafiya ta karanta ba na sani amma kuma ai za a iya sama mata wani bangare daga cikin asibitin kuma na fi son a sama mata under federal gwamnati ya fi miƙewa yayi kafin ya ce shikenan tunda haka kike so an gama amma fa sai mun yi magana da zakari Allah sarki wannan kenan ta me yasa ba za ki ji abin da nake faɗa miki ba tun yaushe nake faɗa miki ki rabu da amba amma kin ki yarda da magana ta wallahi wannan matar babu abin da za ta haifar miki sai na dama da dana sani a ƙarshe ke ce kika ɗauke ta mutum duk da ita ɗin rainan ki ce gashi daga ƙarshe ta nuna miki wayan mutum mutumin kauye ya fi na ɗan birni Alhaji Usman da yake zaune faɗa. Kawai ka faɗa haka ne saboda baka san irin taimakon da an bata ke mini ba. Ka duba ka gani lokacin da baka da lafiya kaf zuri'ar su babu wanda ya taimaka maka sai ita. Haka ta ɗauki dubu ɗari ta bani bayan wannan duk wani abin da ya taso ba ta gajiya da ni yanzu komai ya ja baya yar kwangilar da kake samu yanzu babu shi wanda zai taimaka maka an samu wasu munafukai sun shiga tsakaninku duk da hakimi ya shiga tsakani har mai yadi ya taso ya duba ka amma abin bai wuce a zuciyarsa ba tun daga shi har yanzu bai sake zuwa wajenka ba ga tashin hankalin Hashim na rasa inda zan sa kaina dole ina neman mai tallafa mini Allah ya gani tun tasowata ba ni da yawan kawaye na fi son ko da yaushe na yi al'amura na ni kadai ta da amba da irin fadancin da take mini yasa na fara sakin jikina da ita duk da ta sha wulakanci a wajena hakan bai sa ta yi fushi da ni ba har sai da ta samu darasin zaman rayuwa a wajena sai gashi yanzu ni ce nake cin gajiyarta idan na saki idan na sake ta wa kake so na kama Allah Allah shi kadai ne mutum zai kama ba zai taba da na sanin komai ba kuma duk wanda ya koma ga Allah har abada ba zai bai karkatacciyar hanya ba hakika shedan ya so yayi wasa da zuciyata na so na aikata kuskure sai Allah ya tsallakar da ni yanda malami ya dauke ni da haka na rike sa ta yanzu na zauna lafiya sai na koma gefe ina masa zagon kasa duk wata shawara da zan bashi kokari nake na bashi shawarar da za ta wargaza zuri'arsa sai dai duk lokacin da na yi hakan Allah baya bani sa'a babban abin da na ji daɗi yanzu Allah bai amshi addu'ata akan shawarar rabon gadon da na ba malami ba manufata akan hakan shine mai yadi ya ci dukiyar marayu ta yanda kimar sa za ta zube sai gashi yanzu shine yake hidima da marayun wallahi ummati na yi nadama wannan ciwon da na kwanta yi tunanin rayuwa ya kamata a ce ni ne na riƙe zuri'ar malami shi yasa nake godiya ga Allah da ya bani lafiya babu abin da ya rage mini yanzu illa na koma ga Allah na yi istighfari ko na samu na gama lafiya jiki a sanye ummati ta kalle shi hawayen nadama ne suka zubo mata hannu ta sa ta goge idanunta kafin ta ce ni ce zan nemi yafiyarka ni ce zan nemi yafiyar Allah ba kai ba domin na hada abubuwa da yawa a gidan malami duk wani aiki na mugunta da an ba za ta aikata ina da kamasho a ciki domin ni ce malamarta duk wasu darasa da take gabatarwa ni ce na koya mata sai dai daga baya ta wuce ni akan aikata makirci tabbas jikina yayi sanyi na so na aikata kuskure da na dauka an bace za ta iya samo mini mafita akan Hashim hakika duk duniya babu wanda ya isa ya fitar da kai daga duhu sai Allah na gamsu ba da bayaninka kuma zan koma ga Allah domin na nemi mafita hakika tasirin asiri yana aiki a jikin Hashim kuma zan roki Allah domin neman maka domin neman makari. Allah sarki cin ko ɗaya bangaren wallahi idan baki fito ba zan yi tafiya ta shi yasa fa ban so Hamma ya ce na zo na dauko ki ba na san halinki da na wartsiya a yanda yake tsaye a falo ya faɗa yana kallon agogo a tare suka fito da zafira tana wurga masa harara so sakayye yana murmushi samiya ta ce marar kunya ni tsautsayi ya sa ma nan tsautsayi ya sa zan shiga tokinka amma na san me zan yi tunda yanzu hankali na ya kwanta kawai tuki zan koya na huta aini ko a tsautsayin ba zan iya hawa tukin rayyan ba haka kawai na ya hada ni haka kawai in je a ya hada ni kai adda dan Allah kada ki sa ta kara raina ne dariya suka sa gabaki daya samiya ta ce wannan girman dai kana san shi shikenan na bar maka ka je ka yi ta ja yanzu dai mu tafi kada mu kara kar da mu kara dare Allah sarki wannan kenan Na gode sosai hajiya Allah ya kara buɗi da ɗaukaka tabbas na yi nadamar abubuwa da na yi na ai ya isa haka gaggo duk abin da ya wuce a bar shi yafi alkhairi domin ta da magana shike jawo fituna ta ɓace ta bace rai haka ne hajiya amma ni ba zan taɓa mance mugun abin da na aikata ba damuwa ta ɗaya yanzu na ga hasina ina jin ciwon rasa ta da nayi ina ma a ce tana tare da ni na san damuwa ta za ta rage koyaye ne amma alhamdulillah tunda har na same ki nayi farin ciki sosai ina san kuma daga yau a bani aikin da zan fara a cikin gidan nan murmushi kaltume ta ya gyara zama kafin ta ce haba dai aiki gogo aikin wuce ki aiki sai dai a yi miki ina matsayin uwar matar gwamna sai aga kina kina kina matsayin uwar matar gwamna sai aga kina aikata? wannan maganar ma ki daina ta daga yanzu ma zaki dawo cikin gida da zama ko me kike so akwai masu akwai masu yi miki rufa min asiri hajiya ai wallahi ba zan shigo daga ciki ba domin ba na son jin daɗi ya shagaltar da ni daga neman yafiya don haka ina roƙon ki ki bar ni a can hakan ma na gode shikenan gogo tunda kin ce haka babu damuwa ba zan takura miki ba amma ba za ki zauna a waje a wajen su iya ba akwai wani bangare daga gefen su akwai komai ciki sai ki koma can baki ta washe ta rasuna tana faɗin Allah ya kara daukaka nagode sosai hajiya Allah ya ji kan magabata amin suma amin oh oho yau kenan duka duka anan zan dagata sai mun haɗe da ku a kashe na gaba don jinyar da za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai a littafin su ne kashe na 26 hamarayyan ina tsaraba ta da turai samiya ta faɗa tana murmushi harara ya watsa mata kafin ya ce ka ji gulma sai ka ce har zuciyarki hamman ya fito ko da yake baki kuskure ba ai da kaɗan kika girme ni so dan kin kira ni hamma ba laifi kika yi ba kuma